يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله يا ذات ريمتي لا شأنا 27 شدا ga wata na sha shekara ta 1443 da ya dace da kuma yammaci na 27 ko 26 kai ga wata na shida shekara ta 2021 miladiya ta annabi isa alaihissalam idan ba ba na cikin sai musulun a wancan darasi mun tsaya ƙarshen hadisi na wato 1122 yau za mu tashi farkon dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da uku da fatan Allah ya gasar da mu muna cikin tabu siyam za mu tashi babu ta hibabil fitri lil hajji da arafati yawma arafata babu da ke magana akan cewa istihbabul fitri an so ya wato a buɗe baki ko an so buɗe baki lil hajji ga alhaji bi arafati idan yana arfa in ya je arfa ya tsinci kansa mani ya ce a arfa yau ta a ranar arfa ɗin ya buɗe bakin sa ya ƙi yin azumi ko da mazaunin makani ko da a wajen yake wannan falala ta cewa wato siyar yau mai arafa shi babu shi a cikin yin azumin amma yana ibadin ma da tafi wannan an gane ko shi ya tsayuwa a arfa ɗin da yake da aikin hajjin da yake yi babu shi hibabil fitri babu da ke magana akan cewa an so buɗe baki lil hajji daga kalmar hajja ya hijju hajjan an gane ko wa huwa al hajju ay hajiju shine asalinsa an gane ko wato ya ce ha wato aka ce hajja ya hijju ina ji wani yana cewa wai hajja ya hujju kuskure ne domin ba'af ne wanda yake lazimi idan ya kasance idan كان مضاعفا لازما فيكون قياس مضارعي على وزن يفعل كما صح يصح حج يحج كلك شيء حج يحج آه. آه. أنا شو حجا إذا الجواب لا شيء حجة بك أنا شو حجة وقت هذا من الشيكرو أغانيكو لشيكرو ثمانية حجة حجة ثلاثة حجة زود ومن حج حجة وحجا وهو الحاج أي حاجج ويجمع على حجيد أنا إيشا جمع سوعة حجيج باب استحباب الفتر باب اللي كما قال سواء صوب الأباكي للحاج وتقع الحج زمان يتشي بعرفات وندي انت كان سعرفة عمس عين من يتشي يوم عرفة أرانا عرفة قال يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناس للي يسمت عليه تمارو سن مسل سن قارجونا سن نعم عندها وزن إتا أم الفضل ما في عبد الله بن عباس وفي تمارو عندها سن جاهية وزنتها yau ma'arafa a ranar arfa fi siyami rasulullah sallam cewa akan azumin annabi sallam shi wai annabi sallam yana azumi a ranar arfa ko baya yi ya yi azumi a ranar arfa ko bai ba a matsayin sa yana mani ya ci to suka ce ya yi wasu ka ce bai ba wasu ka ce a yanzu ya zo yana azumi duk kuma annabi sallam yana wajen an gane ko faƙada ba abin sai sani suka ce huwa sa'im ai yana azumi faƙada ba abin sani suka ce laisa bi sa'im ai ba azumi yake ba haka yazo fa arsaltu ilayhi ita umul fadl ma yafi abdullahi dan abbas ce sai na aika zuwa ga manzon Allah sallam bi qadhi labanin da gora ta nono na aika masa wa huwa yana tsaye ala ba'irihi akan raqumin sabi arafa yana tsaye a arfa ga jama'a kuma sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sharibahu sai ya daga gora ya sha a gaban mutane zai nuna cewa bayan yi an gane ko ya nuna a aikace cewa baya dama ya ka sunna take ko dai aiki ko magana ko taƙayi ko sifa halƙiyya ko sifa wato halƙiyya alhari suke cewa ma sabata ali nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'l aw taqririn aw wasf khalqiyyin aw khulqi sai ƙara da cewa a cikin fatul bari sawa'an kana zalika qawlu ma'ba'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ba'da mab'ath an gane duk abin da ya tabbata ga manzon Allah sallan magana ce ko aiki ko abin da aka yi a gaban sa bai hada ba ko sifar halittarsa ko ɗabi'arsa wannan abin kafin aiko shi annabi ko bayan an aiko shi an gane ko to shi ne sai ke cewa wannan kenan falin sai ta ibn ibrahim وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكره واقف على بعيره ضمنته الرواية والسلام بأنبتوه هو ابن على بعينه بوقالك عن عمير مولى أم الفضل من مكم مولى ابن عباس مولى عبد الله ابن عباس أنقانكو توشيه ببنس وانا دوانسا قال لسان زهير من حرب قال لسان عبد الرحمن ابن مالي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نعم عديث من عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل الشيماء وقال لسان هارون ابن سعيد الأيري قال لسان ابن وهبين قال أخبرني عمرون أن أبو النضر حدثه أن عميرا مولى بن عباس رضي الله عنه ما تلكم عبد الله بن عباس حدثه أنه سمع أم الفضل يا بدل سوى يا أم الفضل ما يفر عبد الله بن عباس الفضل إن شيء ببان وتببان أنت كنا ببان لن العباس بن عبد المطلب تقول تنا سوى شك ناس وسمتاني سنكو فانتو ميمكن مارو عن ذلك fi ashabi rasulillahi sallam su sahaba ko min ashabi rasulillahi sallam daga cikin sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam fi siyami fi siyami yawmi arafata dangane da azumtar rana arfa wani alu biha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko muna arfa din tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilaihi tace sai na aika masa bi qa'bin wato da wata gora fihi labanin akwai nono a ciki wa huwa bi arafata yana arfa fa sharibahu sai sha kaga mai nan bi ƙa'alu ce ko bi ƙadashin wani kenan dai abu ɗaya ne wa ƙwarar sun hawa ibn sa'id ibn ayyubi ƙwarar sa ibn wahabi قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب المولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ميمونة عبد الله بن عباس يعرفنا ميمونة ما تعلم وسلم أنها قالت إن الناس أي صحابين الشك سكا سامكو كنتو في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم dangane da azumin annabi sallam yau ma'arafa a ranar arfa fa arsaltu ila ba arsalat ilai sai ta aika wato fa arsalat ilai maimuna sai maimuna ta aika masa bi hilabil laban wato da abin da ake tatso nono a ciki ƙwarya ko gora ruwa kifin yana tsaye fil mawqif wato a arfa kenan riba wa minu sai ya sha daga cikin sauran su yanzu ruwan ilai mutane suna kallon sa yan wa musulmi na an ce maimuna ta ko umul fadl me ya faru kowanne kowace ta yi kowace an zo wajen da wannan kuka an gane shi ta yi a ruwa mace innan nasa kagan shi ake nita ne duka sabai kan sayar rabu cikin rabu biyu wata ce eh wata ce a to da kowa a san da umar fadul ta aika ita ma mai guna ta aika domin kowace ruwa ta tabbata an gane kowace ruwa ta tabbata ba shakka bace kan cewa ai ba ita bace umar fadul ce ina bata an gane باب صوم يوم عاشوراء باب لك مغنى أكم أزمت الرانا تقوم قوة المحرم مين نقوم قوة المحرم قال أدسان زهير بن عرب قال أدسان دليل عن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تكي شو أكام قريش شو قريش شواته زمن كي تصوم سنة أزمت العاشوراء وتقوم قوة المحرم في الجاهلية لوكس الجاهلية an ce jahiliya ba nan ba lokacin sani ba lokacin da babu ilimi a lokacin wauta ala la yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahalin jahilina an ce jahiliya ay as-safaha a gane ko lokacin wauta lokacin gabotai lokacin wauta sai da kaga dama kai wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sumu alaihi wasallam shi ma zan ce na abinta wannan ne a tare da mutanen ƙwarishawa falamma hajara ila madina yayin da ya kaura zuwa garin madina samu wuce ci gaba da yi wa mar bi siyami sai umari da ayin shi falamma furida shahr ramadan yayin da aka farkanta azumin wata ramadana mare ce man sha'a samahu wanda ya so ya azumce shi wa man sha'a tarakahu wanda ya so ya bashi a gane wanda ya so ya bashi to wannan yana ragowar wato addinin annabi isma'il an gane ko tsohuwar ibada ce wacce ake ta yi وقال لسنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن جبير عن شامي بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمبتشوى وقال في آخر وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء وتسيب عاشوراء بأكبر فرزة رمضان كينا faman sha'a samahu wanda yaso ya azumce shi wa a sha'a tarakahu wanda yaso ya bar shi wani mai ja'alu nabi amma wannan bai ce faɗin manzon Allah bane wato sai ya zama cewa kamar idiraji ne wato mudraj ne an gane idiraji ne a wannan ruwayar cewa wato ai wato maganin sham ne an gane ko shi ne ke cewa wanda ya so ya shi wanda ya so bai azumce shi ba amma a wannan ruwayar a wancan kuma magana ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam نعم في رواية جرير ما حدثني عمرو الناقل قال لسان سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء للي واترانا عاشوراء كان يصام يني نيد أكي عزمت في الجاهلية على لغة الجاهلية فلما جاء الإسلام عند مسلم يدو من شاء صامه في يدو كنوان ديث سيء بمتشيشي ومن شاء تركه وندي تسيب الشيء قال اسمع على ابن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لأن عائشة كتشوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام عليه السلام يقول ينا أمرني دا أذمتي عاشورة قبل أن يفرض رمضان كافن أفرنا توتر رمضان فلما فرض رمضان يعني دا أفرنا وتر رمضان kana man sha'a sai lamarin ya zamo ai kana saumu ko kana mazkuru ko kana sha'anu sai lamarin ya zamo man sha'a wanda duke so soma yau ma'ashura sai ya azumci yau ma'ashura rana ashura wa man sha'a wanda ya so aftar sai buɗe baki ke azumtarsa قال إسلام قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا حقيقة عراك بن مالك أخبره يا باشا الأباري شيء وأن عروة حقيقة عروة الانتبار أخبره يا ذن تبشي شيء وأن عائشة أخبرته لنعشة باشا الأباري شيء وأن قريشا قريشاوى وذو كارثة تبشي تصوم عاشرة في عبدالك العاشورة في الجاهلية عليك في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيامي سياك أمر تشيء عليه السلام دقبايا دا عزمت الشيما عاشورة دقبايا حتى فرض رمضان بيدينا باسي لأك فرد أنت رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاقوان انتنا كاقوان تبع إدراج بني كما نازل كما يشاء وانده بك يسوء واتو فليسمه يعزم تشيء ومن شاء وانده يسوء فليفطره ya bude bakinsa ai ɗaya daga cikin alheri muslim ne jama'ar ruwa ya bi makanin wahai a tara tara maka ruwayi duka a guri ɗaya an gane li yasbula alayka al-hukm alayk dan ne yi sauki ga ka hukunci a gan hadisi nan take eh قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال لسنا عبد الله بن نمير وأول السلام قال لسنا ابن نمير <clears throat> واللفظ لا قال لسنا أبي قال لسنا عبيد الله النافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء مثلا الجاهلية تنقل عبد عدلتر رأي عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه عليه وسلم شما يأذن تشيشي والمسلمون حكا ما مسلمين ولم تتكم مواتو تتكم مسلم من دعنا السلم قبل أن يوفر رمضان كافر أفريل رمضان واتو قولي دمد كوما أنت مدينة قوتل أمكر فلما افتريد رمضان يعين دعك da توتر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتلتي إن ashura للي عاشورا يوم يلي من أيام الله دقستون كوانكينا الله kwanaki da Allah yake girmama wani idafa ce lita shiri an raba su ayyamillah don a girmama kwanaki kaga min yawmin min ayyamillah kwana ne ko yini ne daga cikin dangogin yini na Allah waɗanda yake girmamawa faman sha'a samahu wanda ya so ya azumce shi wa min sha'a taraka wanda ya so kuma ya bashi kai ya azumtarsa وقال حدثنا محمد بن المثنى وزيد بن حرب قال حدثنا يحيى وهو وهو القطان واول كلمه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه كلاهما عن عبيد الله بمثل بهذا الاسناد وقال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث واول كلمه قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انبت an fara a gaban manzo al-sallam yau ashura dangane da azumtar rana ashura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce yawman ashura yini ne yusumu ahli jahiliya da mutanen jahiliya suke azumtar sa man ahabba minkum wanda yake so daga cikin ku an yi suma ya azumce shi bal yusumu ya azumce shi wa man kariha wanda kuma ya kyamaci azumtar sa fal yada'u ya bashi ba wajibi bane kenan وقال يدفع آه، أبو كريم قال يدفع أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال يدفني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا دم ذا أن سلمنا في يوم عاشوراء أكرنا عاشوراء إن هذا لن ولي يوم يني kare su mu jahiliya da mutanen jahiliya suke azumta tafi mana ahabba wanda duk yaso an yasu mu ya azumce shi bare sun ya azumce shi wa man ahabba an yatrukahu wanda yaso ya bar shi fal yatrukuhu ya bar shi wa kana abdullah abdullah ya kasance ibn umar radiyallahu anhu la yasumuhu baya azumta sai ila an wafiqa siyama sai dai idan kwana na ashura ko ne na ashura ya dace da wani azumi da yake na sunna ko azumi da ake bin sa ko makamancin haka وقال لسنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال لسنا روح قال لسا أبو مالك عبد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أن ambaci شيء azimtar rana ashura a wajen النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل hadith lays bin سواء قال لسنا عمر بن عثمان النوفلي قال لسنا أبو عاصم قال لسنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال لسنا سالم بن عبد الله قال لسنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الأنب سرانا عاشوراء وزمن ذا سنة بقالة ذاك يوم ينيني كان يسمو أهل الجاهلية ومثال الجاهلية سكي أذن تسع ومن شاء صامه ومن شاء تركه وان دي سيء أبن تشوان دي سيء بشي قال لسنا أبو بكر إبن أبي الشيبة وقال وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر قال لسنا أبو معاوية عن أعمش عن عمارة عن, عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغذى الأشعث بن قيس يا شبه عبد الله وهو يتغذى عبد الله العمر يا تمشي يا أبو كده رانا أكع فقال يا أبا محمد يا أبو محمد أدني إلى الغداء ست مساء مسؤول كيما كتعبلتم ودنو يعني الغداء أذنوا للغداء مطوبا أبنتين كيما مطوبنا فقالت أوليس اليوم يوم عشراء يبقى رانا عشراء بني لا تأتي أبنتي هو كما قالتي قالت وأنت دري ما يوم عشراء كنت كاتني اجري بيزا عشراء قال ما قرفنا ليني أي قالت وما هو تمريني قالت إنما هو يوم أيني لذا مع عشراء كان رسول الله أكلم السومه أنا مثلا يلا عدمت السنة قبل أن ينزل شهر رمضان كفر رمضان يحكه فلما نزل رمضان ترك قلتلك وعند رمضان يسكه في أكبر وانسا عشورة وقال أبو كريب تركه بمكان وفي تركه كان بسلم يباع ذلك وقال لسه زهير بن عرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عامس هذا الإسناد وقال فلما نزل رمضان تركه بمكان تركه يا عند رمضان يزو في من Allah sallallahu يبر bar azumta وقال لسان بكر بن أبي شيبة قال لسان كيع ويعيى بن سعيد بن قطان عن سفيان وأول سنة قال لسان محمد بن حاتم واللفظ لا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال لسان سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمار بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله الأشعث بن قيس يا شبوز عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل ya shigo ya same shi na tun abu jihukala ce abu muhammad sai abdullahi yake cewa ya kai babu muhammad udin fakul matsokaci kare ce ne fa'im azumin jijiya kare ce kuma ne sumu suma turik mun kasance ma muna yin azumin suma turik sai aka ban ma azumin baki aka tsare shi saboda ramadan وقال لي محمد ابن حاتم وقال حدثنا إسلام ابن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علي كما قال دخل أشعث ابن قيس على ابن مسعود ابن مسعود يتينا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر يا سوجا عبد الله بن مسعود وهو يأكل هنا شيء يوم عاشوراء أرانا عاشوراء بقالك يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء وأن يو أرانا تتعاشوراء بقالك قد كانوا يصاموا يوفى أنا عزمي فان قبل أن ينزل رمضان وأن أبن يفارني كفر رمضان يتوكى فلما نزل رمضان يعني رمضان يتوكى في أكل هنا فإن كنت مفطرا fatwato fat'am ya ce in za ka buɗe bakinka ka buɗe ka ci abincinka ma'ana fa in kunta tulufiyar in kana ganin za ka buɗe bakinsa ka ka ci kawai da gaske قال اسمع بكر بن أبي شيبة قال اسمع عبد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن عشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء عليه بسلم أجل نتشينا ومرتهم دا عزمتنا على عشرة ويحصنا عليكم إنا يتدموا أكنسا ويتعاهدنا عنده كمينا وكلادموا أكنسا معناه يسي كيو كنهي كي قبب ذا أتاشد أذني كوا أتاشد أذني وكان أزوار السابي كي أذني شيء تعاهد ينا الوراد ويسامن إلي سيسي أكيد فلما فريد رمضان يعني أكبر أنت رمضان لم يأمرنا عليه السلام بكات ومرتم دشيبا ولم ينهنا كو بهنا مبا ولم يتعاهدنا عنده كو بساكي سامن إدو أكان سبا أقول وانا سيكت لنا مكتشيه واتن قائدا أبند واتو يبث الله وزن الله أبند الله يفرد أنت أليس أبو رينا سيكت المقال وانا عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن فعلني لأعطينه ولئن استعاذني عيذا وما ترددت عن شيء إني كنت فا إني كنت فاعله تردد في نفس المؤمن يكرهه الموت وأنا أكرهه ساعته قائدة كلام ألا يبسن أدأ إبادة باتوا باكم التواجبي دأ صلى با التواجبي lalle mutum ya kula da wannan a kula da wannan kwarai da gaske musamman ga ramadana idan ramadana ya zo sai ga mutum ya ce a yi ba mu yawa ba mu ganka a masallaci a sababa kai kai raka biyu ko fajiya jiya yin fi shi da muka kana ta magana ana abin nan kana yayin idifi shi da kai kana magana raka a biyu ni ga gobin mata su ce goma to lafiyayi to dai nan sai an kula da wa'in na'uwa قال حدثني حرمل ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه ابن ابي سفيان خطيبا بالمدينه يعني في قدمه قدمها ابن شهاب يكتشف ياد معاوية الشيخ حميد بن عبد الرحمن التي يا معاوية ابن أبي سفيان خطيبا بالمدينة هنا خطبة على مدينة تشكنا يعني في قدمة أو نزوة قديمة هذه يزو ياد زيارة أيكي خطبهم يوم عاشوراء رانا عاشوراء يوم سودبا شي معاوية فقالت أين علماؤكم إنما ما لمنكم أين علماؤكم إنما ما لمنكم يا أهل المدينة يا كنت مدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أن يسلم يقول لهذا اليوم ينا فلا أكون ونن لو كنت أذمت هذا يوم هذا يوم عاشوراء وأن رانات تعاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه ألا بوجب تامك أذنت السبع وأنا صائم أما دوني إلهي فمن أحب منكم إن ahabba minkum in ji annabi sallam kenan wanda zai so daga cikin wato wannan abin fari sun azumce shi wa man ahabba minkum wanda ya daga cikin ku an yuftir ya bude bakin sa fari yuftir قال اسمع أبو الطاهر قال اسمع عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن عنف عن ابن شهاب في هذا الإسناد من مثله قال لسنا ابن أبي عمر قال لسنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إن يسرع صائم من شاء أن يصوم فليصوم ولم يذكر باقي حديث مالك بن مالك ويونس قال يحيى ابن يحيى قال أخبرناه هشيم حسين عن أبي بشر شيء كأين أسمع الكتب الستة دول نفسنا نعم. ولا أين لا شيء بام قال أخبرناه هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عليه وسلم يعرف غير المدينة فوجد اليهود في يسام يهودا يصومون يوم عاشوراء هنا أذنت رانا عاشوراء فسئلوا سألة بيشفوا عن ذلك عن ذلك ما هذا اليوم الذي تصومونه وانا يمي نقول شيء أزمت وانا وانا وانا أزمي نقول إيه؟ شيء إيه نقول شيء هكا فقالوا لك هذا اليوم وانا يمي جاكو زمنا أزمت الذي أظهر الله فيه موسى شين يمين دا ألا يباو أن موسى نصر وبني إسرائيل بيوانت بني إسرائيل على فرعون يباس نصر عكم فرعون فنعلم نسومه يومنا أزمت سنة تعظيما له له الضمير يعود الى اقرب مذكور عن ذلك من يجباته من يجباته فنحن نصومه من يجباته على موسى عليه السلام عن ذلك تعظيما له مفعول لأجله تعظيما له دون جرم مشي موسى يلا لقد شنهت ان annabinka a kanka ka girmama shi to kuma na girmama annabi ga shi koyi da shi ta'ziman la fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ga ce nahnu aula bi Musa minkum mu muka bi cancanta da mu yi aikin annabi Musa fiye da ku mu muka bi cancanta da a ce na annabi Musa ne fiye da ku ta amara bi somihi sai umarni da azzawa to yi umarni da azumta wannan yini wato bayan dama ta shukura suna yi kamar da ya gabata وقال إسماعيل بن بشار وأبو بكر بن مولاه وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك وقال لسني ابن أبي عمر قال لسان سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عليه وسلم قديم المدينة يعتذر المدينة فوجد اليهود سيصام يهودا صياما سنة أزمي an gane ai sa'irina sai aka faɗi mazdar ana nufin sifa siyaman siyaman min sami sun sauman wa siyaman an gane ko wani kenan to wani ku dinga kiyaye wannan din ana iya ɗan mazdar ana nufin me sifa ko faɗi sifa nan kuma mazdar musamman a cikin ƙur'ani wajen tafsiri sai an kula da wannan ƙwarai da gaske فوجد اليهود الصيام يسأل يهودا وسنة عدل يوم عاشوراء رانا عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم ما هذا اليوم وانا وليني الذي تصومونه وانا قلت عبدمت فقالوا لك هذا يوم عظيم وانا وليني من جرمى انزل الله فيه موسى وقومه ألا يا إيرة تدع أن موسى لمتانسة أتكنسة وغرق فرعون يا دلم يد فرعون أروى وقومه لمتانسة فصاره موسى شكرا annabi Musa sai ya azurci wannan yanayi dan godiya ga Allah wa nahnu nusumuhu mu ma muna yi muna azurta shi don koyi ga annabi Musa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce na hannu a ahqqu wa aula bi Musa minkum mu ne muka fi cancanta muka fi kuma wato dacewa da koyi da annabi Musa fiye da ku ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi haka aka ga masa ko fa bi hudahu muqtadi kaga muqtadi ai shi ma gana iqtadi nan kuma shi ba ana nufin fi'ili da shi muqtadi ai wato fa bi hudahum iqtadi shi ne asali وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عن السلام في عبد الشيخ من أمريدا أذنك الساعة وقال رسا إسحاق بن إبراهيم قال رسا عبد الرزاق قال رسا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد ابن جبير لم يسمه فدي عن ابن سعيد ابن جبير وتبفدي فدي waye dan Sa'id سعيد Jubair جبير ba bambancin wannan da وقال اسمع أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن كيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما yawo ranar ashura yini ne to azimuhul yahudi yahudawa suna girma shi ai yahudi din nan daga hada ko dai hada yahudu hawa datan ko hada yahudu datan? ko hada yahudu za sai a ce digon sai a ce yahuda an gane ko za ka iya faɗa in ka ce ko dai inna hudna ilaika min hada yahudu datan? wa huwa al-awba wa rujua shine komawa kina inna hudna ilayk ay inna tubna wa raja'na ilayka mun koma zuwa gare ka an gane ku. ana cewa kuma yahudu ko dai daga yahuda dan haka ne ma sai zama cewa idan za a ifradi na wanda ya taba yahudu sai a sa ya'un nisba ma kana ibrahimu يهوديا ولا نصرانيا توقع لغة كما مثالك جاء كانوا جاء كانوا متعنا كانوا سنزو إذا مثلين جاء كانوي هكذا يتعى لغة جاء مصر جاء مصري جاء جوش جاء جسوي هذا اللغة don in ya zama suke wannan abin da yake nuna ma ya fi kama da cewa sunan wato ba azaman suna ne an gane sai ita uwa don ga ce yahuza ka ce da ɗigon yahuda sai zama cewa duk wanda ka ga an faɗe shi a nan nisba ce zuwa gare shi an gane ko waƙaratul yahudu kaga waƙaratul yahudu suna da yawa yadda Allah maghlula kullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal idan hu insani yudu kaifa sha amma an ga ifradin ta ce yahudiyatun wa yahudiyun an gane ko fa barahu yuhawwi da lihi aw yunassira lihi to shi ma ya kawo wani magana sai da mafi nan min hada yahudu hawa datan وهي الحركة والاضطرار والاضطراب موسيقنا ibn tabiya yake cewa wato sumu bil yahud لأنهم كانوا يتحركون عند قراءتهم التوراة لذلك سموا باليهود أنت مثل يهود وأسامة تقول سنة رنجدي عند قراءتهم التوراة أقالوا سنة كرمت التوراة سنة يهود ويتمد ولنا تولي عليتك إتشي يعفو كما تتشيوا يهود عندك يهودا أما كم وجه الآية في سورة العرب إنه دنا إليك kawai za ta kawo me za ta kawo rikici akan cewa ba wacce ma'ana ake nufi ba ko kuma duka ba da ma'anar duka yana nan mubassat a fi kutubi tafsir wal na'am to yake cewa ba samu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siyami na'am wato shike da ina muka shiga yanzu to malam sa ahmad ko to shi kenan ba da samun bakar ibina to mai a naku ba da samun bakar ibina bi shai ba وابن مير قال حدثنا ابو اسامه عن ابي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعزمه اليهود يدي da واسكي sun ce ma suna rikar yinin a matsayin idi suna da kesa a matsayin idi idi duk wani abu da yake dawa a shekara ko a sati ko a wata faƙadar rasulullahi sallam sai annabi sallam ce somo kuma ku annabce kuma ku azuce shi antum kuma kanku ku musulmi وقال سعى عمد بن المنذر قال سعى عماد بن أسامة قال سعى أبو العمير قال أخبرني كيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة قال وقبا حدثني صدقة ابن أبي عمران عن كيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل كان أهل خيبر maimakon mutanen madina mutanen khaybar sun kasance kawai yahudawa kenan yastumuna suna azumtar yawma ashura rana ashura yattakhizuna wa suna riƙa sa'ida idi wa yulbisuna nisa'ahum fihi huliyatan huliyahum sun kasance suna sanyawa su kayan ado wa sharatahum wato da tufafi dai an gane duk tufafi da wani kayan karo da kayan ado wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa shumuhu antum kuma ku azumce shi to amma daga baya sai aka ce a wannan abun ibn taymiyyah rahimahullah a cikin al-minhaj minhaj sunna kenan sai ai wannan ashura din nan da ake rana ashura a dafa sai an yi girki an dafa tuwo sai an yi shara sai an sa fararen kaya sai an fesa abin da sai an ci jela yace duk wannan bawa ne suke yi wato makiya na gidan ahlul bait da sayyidina ali masu manna da kika sayyidina ali da al-hasan wal husayn duk masu manna da wannan yace idan ka biye musu a wannan kai ma kai koyi da su dama mutane a haƙin ahlul bait sai zama akwai al-gulat an gane ko akwai al to masu ƙetare iyaka kamar su ne shi'a akwai kuma aljufa an dufatu waɗanda su suka tauye musu haƙi gaba ɗaya su ne na wasu na su bawa da ake ambata akwai kuma wata wasu kowai suna hannu sunna waɗanda suke kaɗakiya suna san alibeti suna girmama su suna ka zaɗinsu ƙwarai da gaske duk wani haƙƙi duk wani haƙƙi da za a ba su da girmamawa wanda shari'a ta bayar za su ba su amma sa musu isma da sauransu ba za su yi ba ba su matsayin da Allah bai ba su ba ko sai an ba su matsayin annabi ko ba su fa annabin ba za su ba wannan sune ahlus sunna wannan kenan to wannan da ga ce watan cin jela har yanzu din wannan magudan ce na laila bin mutane ai watan cin jela ne in an yi layya a rafi jela ta bushe to da idan al-muharram ya zo rana ashura a zo abubuwan da za a yi ah, da shauransu Allah ya kashe mu إجي قال لسنا أبو بكر بن أبي شبا وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر قال لسنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء أنتم تنبي عبد الله بن عباس أكن عزمت رانا عاشوراء فقالت ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما kai انتبغ نعم السلام يا sallallahu ya azumce يطلب فضله ya tsuru wato riɓanyar ladansa da falalarsa alal ayyami a kan rago kwanaki illa hadir yau fiye da wannan yini ma'ana ba wani yini da naga alim sallam yana so ladansa allah ya ba shi lada nintin balintin fiye da ladan da yake ba shi a rago kwanaki za abdullahi da abbas illa hadir yau wala shaharin illa hadir shahar ya'ani ramadan ban ga annabi yana neman falalar a bashi rubanyar lada a wani wata ba irin wannan wata yana nufin wata ramadan wannan sina وقال لسان يوم وقال لسان محمد بن رافع قال لسان عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي يزيد هذا الإسلام بمثله باب أي يوم يصام في عاشوراء باب لكي مغانا أكون شوى ونيني تذاع أذنتها عاشوراء ونيني عاشوراء a yini na goma ko yini na tara akwai shubuwa a ciki jikin zai zo maka da abin nan amma matuna an shura a yawon ta aiki min la'asar ta ne ko ga dan yin kura rana abin nan to sai na mu cewa magana abdullahi dan abbas wani su a irga tara sai a an ashura shi ne ashura din an gane ko shi ne ashura to amma alfahar da suka zo daga hadisan abdullahi dan abbas قلت له إن عشت للقابل لا لأكسومن التاسع يا ولي ولي ونرجم لإن عشت إلى القابل فإلى قابل إذا ألا يمر إذوا شكرا لإذوا لأكسومن التاسع زن أزمت ترى زن أزمت تاسوعاء شيما إن يد لا أزمت عاشورة تولي هرم الجمع شكرا لإذوا ترى دابنا shi yasa ce wasu cewa ai lafazin hadisin wani lokaci sai zai ce tasu'a ashura ashura tasu'a to ko ka haɗe suka abinta dukan shi yafi kuma akwai ibadar da shari'a cikin haka da yawa ba don komai ba don ka azumci duka ne da aka zo aka ɓoye maka aka yi maka ibrahim da yasmin kadari sai ka raya goma duka ba wai wata gazawa ba ce da zai ta ƙi nuna maka ba a'a ba gazawa ba ce so ake a'a don ka raya duka din duka din ko shari'a don ta dan baka ta kofa in ka ji gagaji ka kwanta kai bacci ko ya dai ba yadda za a matsi ka musulunci kenan wallahi ko je kai majalisa ku buga muku idan ka san addini ka san shi musulunci inda ke da matsala yana wajen jahili idan baka san musulunci da kyau ba a gefe suka dai kai masa kallon matsawa takurawa hantara kunci amma in ka san shi da kyau ka san shi da kyau wallahi sai ka ji kamar da yin da bari kusa duk da ne sai ka dinga yin bautar Allah ka ji ma kamar ba ka yi har wani ne ya je mai ce wani ya ga ya san addini amma sai ka yana da sakaci da ibada wasu ibada sakaci ne wasu a ganin sa wai za ka ibada sosai ka ji yaji tukun sosai in ka ji yaji kai kafa dubu goma sha biyar Yawa wannan ka ibada eh ka tashi a kan dare kafafunka na sama kama kanka na ƙasa eh sannan ka tashi kafa ka ɗaya ka ɗage ta ɗaya kuma kamar ta abin nan duk wani abu sai ka ji yaji yaji ta ce ayyar kan wannan akwai makusancin Allah ne ina ya zama kusancin Allah sai ka haɗa annakiya annakiya annakiya a jikin da sai a ce kasa yana jin tsoron Allah eh, yana jin tsoron Allah babu alaƙa da tiya tsoron Allah gafara eh. za ta malam idan ka min shari'a da kyau ke sa kula gwargwadon zurfin iliminka gwargwadon da za dinga mutane ujiri kuma wannan ayyana ta tafi har zuwa kan manzan Allah har zuwa kan Allah din duk sanda Allah ya haɗa ka da malami mai faɗin kirji in kana tambayar ta fatawa za ka ji fatawa ta fi sauki wallahi idan ka samu mai kuntataccen kirji in yi zance eh haka za a yi to ba a aiko kawai daga nan sai wuta yi za ka abin nan kawai ko in ba ka ba shi ne shiga wuta kawai daga nan ba ta yi a ai ɗaya ce kawai kuma ya san tafi dubu fa tafi dubu ya da yadda za ana ruwan sama ka fito kai ne ko masana'atu ƙofar gidan kai ka fito kai ne sai zaman ka gida shari'a tana da hankali ta kano komai dama ta Allah ce eh. za ka iya fitowa ka zame kai gidanka yana kusa garin budewa ka zo ka kira sallah akwai mutane da ba su iya haƙuri ba ta ji ana kira sallah da sallah a gida muna fama da insecurity muna fama da kaza ga tabo ga rashin haske ga kaza ga kaza ka da mutum a wani dalili shi sa suna yi zai ce ku je ku ta yin abin ku ba zan fito ba ake ba zan fito a yanka duk da wasu tsarin gyara kai ku ke rabu da su shirin ake abu ba ce ku ta yi ta musu a cikin da ku abin nan abdullahi dan umar abdullahi dan abbas duk da yi nasu ana ya zo ya a kan mimbari ibn abbas sai ladin ya zo masa kiran sallah kaga da rana fa a ranar juma'a ya ce kai Ladan idan ka sa ka ce kowa ya sallarsa a gida kar wanda ya ƙara zuwa ya ce fa sallah bi a hu sai sallah da iya waɗanda suka mu kuma ba kafin abin ya dalila sai da ya shigo hadarin ya haɗu aka yi masa isharar to hadari ba ya haɗu sai ce to kai lafiya Allah ka kira sallah ka ce kaza addini da sauƙi malam da sauƙi in za ku haɗe ku haɗe ta ko da ranar da goga za a yi muku caɓi ya rugugi ku haɗe ta a zahar da la'asar ido na ganin ido ƙiri da muzu a zan kura da ranar kun haɗe sallah wannan shi ne ku haɗa magariba da isha sallah su ba in kun ji ba ku iya fitowa ba ku iya fitowa shi ta shari'a ba su in kai yau kuka sake yi ba ba tun jere ɗaya ba ne to zai amfanin mutum ya fito ya faɗi ya ciwo ko wani ya cutar da shi ko ya abin nan to gobe ne sake fitowa shi ne abin da ake kallo su ake ka daɗe kana yi kuma addinin na inda kana yin ta da kana bin da ka da sauƙinsa haka mutu wannan shi ke baka lafiyar, za ka mutu kana yi amma an ka ɗauke shi da wahala wallahi akwai tsoron cewa ba za ka dawo kana yi ba Allah ke shi mu sai ta inda za ka dinga zuwa wajen karatun hadisi za ka ji komai kwashe-kwashe باب أي يوم يصام في عاشوراء قال أبو بكر ابن أبي شيبة قال توكيع بن الجراح عن حازم ابن عمر عن الحكم ابن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس نازي وجر عبد الله ابن عباس جاء الحكم رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه يا يكله كما رأي متاشن كي دما يفنسه في زمزمة أو جروان زمزم فقلت له سنتي مثلا أخبرني لعلك بل عبادي عن صوم عشرة كان أذن رانا عشرة فقالت إذا رأيت هلال المحرم إذا كذا جنجر متنع المحرم فعبدك وكام الخير وكام إرجاع وأصبح سيك وإجري يوم التاسع أرانا تتكوس آه تترع صائما كلمي أذني رانا تترع هذا إذا أنت أي, أي يوم يصاب ونهي لذا أذنته كما تنبيسك أكلم تنبيس عشرة طبعا da shi kenan sai take cewa kun tafi ce haka da kana da sirri قال سيد محمد بن حاتم قال لسنا يحيى ابن سعيد بن قطان عن معاوية ابن عمرو قال حدثني الحكم ابن أعرض قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما هو متوسل متوسد na tambaye shi yana mai kai wato kashin gida ko kuma yana mai matashin kai rigahu da mayafinsa inda zamzam a wajen zamzam an somi ashura na tambaye shi akan azumin ashura bi misali hadisi haji bin umar irin wancan wanda ya gabata قال لسان الحسن بن علي الحلواني قال لسان ابن أبي مريم قال لسان علي بن أيوب قال لسان إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان ابن طيب المري يقول سمعت عبد الله بن عباس لا تنبي عبد الله بن عباس an gane ko ko na ji shi ya kula yana cewa shi da samun rasul sallam sallallahu alaihi wasallam ya azumi yau ashura a ranar ashura wa amal bisiyami kuma ya yi umarni da a azumce shi kwanu suka ce ya rasulullah sabbai suka ce al mu'allaf innahu yadda na mana ko inna wannan azumin yawon wani yini ne yu'azimu yahudi wa nasara kiristoci da nasara suna girmama shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل كجل التوم idan shekara mai zuwa ta yi insha Allah in Allah ya so sumnal yawma tasa za mu azumci rana ta tara to abu da sai da muka ne wato la yin ishu yal qabil ko ila qabilin idan na yayin shekara mai zuwa za mu na tara to wannan sai nuna maka cewa ko dai kuma abun ruwaya ce duk daga sa'ibin kisa ta ula ce sa'ibin kisa ta saniya kisa ta farko ibn abbas wanda ma ibn abbas to me yake nuna maka cewa a nan ka azumce fi duka ɗaya kenan na biyu kuma ko ka ce ya samu wahayi a san a hadisin farko ibn abbas kwarai da gaske قالت فلم يأتي العام المقبل شكرا من ذو قوبة قارة الصوبة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من ذلك سمي رسول وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قاتل ابن عباس عن عبد الله بن عمير نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال شقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بقيت إلى قابل إذا ألا يتأنا شكرا من الزوء لأصومن التاسع والله إذا أظن شرنا ترى وفي رواية أبي بكر قال يا علي يوم عاشوراء ينا نفر رانا عاشوراء ينا نفر رانا عاشوراء لا سومن التاسع يتي ينا نفر عشرة با وينا نفر رانا عاشوراء با وينا نفر وطن المحرم كلا ثم يا علي يا سابينا عاشوراء عشرة تيزوك مسيش ودا تاسوعة تو وقنا باب من أكل باب يتبغنا أكون واندي في عاشوراء أأدمن عاشوراء فليكف idan har ya riga ma'ana ya ci abinci da safe sai aka gaya masa cewa a ah, to ga ta bayanan yana maka karatun abinci ya ba ashura to me aka shar'anta masa fal ya kufa ya kame bakiyata yau mishi a rago yininsa ya ɗora da azumi kawai a gane ba gari da gayyaye ba ya riga ya ci ya ci abincin ta ɗazu da safe ya yi ya fal da shi abinda wasu faɗa cewa kafin zawali kenan ko da rana ta fito shine abinda wasu ke faɗa ko da rana ta fito duk ba matsala bane amma an dai zawali ya riga ya to kuma sai hakuri ya ci ya koshi ya fam da shi sai ga aka ce ya ya ce to shike inni sa'im na dauki azumi da ya shigo gida ya mai zuba ka shi ce aikin sai na dauki azumi ba da azumi shi ba ce eh ai azumi na dauka sahuri ne <laughs> وقال الإنسان قتيبة بن سعيد قال حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من ذلك السلام يا إكونمة من أسلم أبي أسلم يوم عاشوراء رانا عاشوراء فأمره في يوم shi شوى أن يؤذن في الناس yayi shela a cikin mutane cewa man kana lam yasum wanda duk bai dauki azumin ya dauka wa man kana wa man kana akala wanda kuma diyama ya riga ya ci da safiyar yau falukin masiyamahu ila layli cika azumin ta zuwa dare ka ji ko shike da zaki zaka tsora zaka وقال في أبو بكر بن ابن نافع العبدي قال لسان بشر بن المفضل ابن لاحق قال لسان خالد بن زكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء alaihi sallam ya yi aike a safiyar ashura ila qural ansar zuwa ƙauyuka da garuruwan mutane madina التي حول المدينة وأن تسكي كسد مدينة شو من كان أصبح صائما duk wanda ya waye gari yana mai azumi falikin musaumahu ya cika azumin sa man kana asba'a mufdiran wanda ya waye gari kuma yana mai buɗe baki falikin ta yawmi ya cika ragoyin sa kun fa kunna ba'da zalik nusum mun ga ce tun da wannan lokaci da maga alaihi sallam yana umarni da haka sai muke azurta sawani sawwi musbiyana na sigar kuma sai mu sa kananan yaran mu su dauki azumi wato minhum wato ƴaƴan su suke nufi na su musulmi to shikenan haka ne ko insha Allah Allah ya so wa nazhab ma'ana wannan insha Allah sai mu sa su dinga yin azumi ko kuma in a zai sai a fasa su zama ma sha Allah gwargwado abinda Allah ya sa za su iya azamta a yinin wa na zahabu sai mu tafi ilil masjid mu tafi masallaci ba na ja'alu lahum al-lu'ba yaran mu idan muka sa su dauki azumi ka zuka bai da suke sai mu da abin wasa ko wata ebal ko wani abu sai mu sanya musu min al na audiga ne su dinga wasa da shi an gane dan me fa idza a a'adu idan ɗayan su ya kuka ya bara ala ta'amin akan abinci wayo abinci a'tainahu iyaha ay a'tainaha iyahu ko a a'tainahu iyaha bijaza sai mu ba shi wannan abun wasan ya je wasa sai ta dauke masa hankali haka suke yi sabon maza a ƙasar mu ga da suke yi sai mu zo musu da allu'iba wani nan ne yaron ka dinga ka dinga samu masa abin wasa yanzu a dinga bauri yaro yana wasa suka ce basirar yaro ta budewa a bar shi yayi wasa ya guje-guje ya tsalle-tsalle gwargwadon abin da yake na gaskiya kwarai da gaske lokaci bayan lokaci idan kwakwalwa da suke in ka fiye takure ta in ka fiye takure ta ke sa duk sanda za ka karatu duk da ka samu karatu kan ka fita awa uku da ka yi karatu na awa uku fito kawai ka nufarci hanya ka yi tafiya can gani suka jawo ilimin da ta zaɓa ya ce ai karatu yi masa yawa ya hukunce haka za ji mata suna faɗa wannan karatu kun shi wannan littafin ka wannan an ce ba ana hauka cewa an ce ba na ce ake mai na ce ilimi shi zai haukata ta ai ga wani mahaukaci ne an ce karatu ne yasa ya haukaci ce to fa na ja'alu lahum al-lu'ba sai mu sanya musu yan tsana ko abun wasa min al ta auduga fa isa baka adu idan dai ya bare bare da kuka ala a akan bukatar abinci a tsinaha iyahu sai mu bashi ita inda al an gane ko inda al a wajen buɗa baki to wannan abin da yake nufi ba haka za mu yi har zuwa lokacin buɗa baki na'am وقال حدثنا يحيى kuma a cikin wani ana iya fahimta cewa za ka iya cewa idan haka kai azumin nan zan baka kaza yana kaiwa sai a inda ifitar in kai da kuma yana kaiwa sai a ce to ga abinka to wanda kai ma kana iya sa ku duk yaron da ya da cin tafsirin qur'ani fi biyu ka ce zan ba shi kaza duk wanda ya zo min ahalari din nan cin to zan sai masa keke zan sai masa babur duk wanda zai kaza kaza kaza zan masa kaza wannan dan ɗaya yi an ba shi rago ba ba ba ta ba shari'a ba daidai akai wanda ya haddace min kaza kaza kaza kaza ka haddace min qur'ani tafsiri isbi biyu goma akwai malamin hadisin da yace shi babansa shi wato yace babana mawadaci ne iya karshen wadata amma na yi na yi yabon kudin kashi ake. ka san ɗan kudi kuɗi eh. kawai zai zai ce shi ba abu ko ya ya kasan ya kankani shi ne ci bai bari an ci ba sai zai ce masa ka zo ga kuɗi zan baka amma da sharaɗi an dala ba zan baka ba ka je ka haddato min hadisan manzo Allah sallam duk ɗaya na siye shi dirhami dubu goma wallahi ya ce da ya tashi kama hadda ya haddace hadisi ya fi dubu ɗari biyar sun duk dinga karatu na tashin ya ce kuma sun da na dawo da ya ce mun ga su ta jikin ba zai bari ba zai bari da babar kenan keke da eh. to kai ma sai ka sa kusan wannan daga cikin dabaru idan a harkar duniya ana sa yara su tsere ku sa musu harkar lahira irin da ake ɗauko masu extra su zai su koya musu ingilish masu masu waye waye waye dai jarabawa a samo musu mai extra su ya zai koya musu a halari ya danda kela halari ya iya shi ya iya tsarki can kuma sai do ranar kaza ranar mai ingilish ranar kaza ta shi ne zai zo ranar kaza kaza kaza kaza ranar yau ko ta halari ce eh yau kuma ta tafsiri ce yau kuma ta kaza yau kuma ta kaza kuma ka ba su matsayi daya albashin da aka ba wancan na boko shi za a ba wannan kai in babu a fifita wannan ne ahalari akan wancan ba mu da kanmu muke kashe addinin ba da kanmu me makarantar islamiyya sai mu ce a karɓi dubu biyu ta boko sai ce a karɓi dubu ɗari kuma a haka muke mu'amalantar ta a haka da zai zai ci ya mana ya ce a kare dubu biyu a ah, mana to lafiya an ce ya a wani. to ne ba ne to kaza kaza sai ce to wanda ya dawa ba don Allah yake yi ba Allah ya yi amma wancan wanda zai ce a'a mun kara dubu hamsin hamsin a kai kuma banki za ka je ka kawo tela kuma daga yau zuwa ranar kaza za ka kariya kuma a tayi jizya an yi duhun sagiru sai a kaji kawo to Allah ke yi to yanzu makarta a lusu lalace duka ila nadir dama ba dalilin sai an yi bara ana bara ba dalilin kaza ba dalilin kaza duk kana kake ji duk yanzu ba sai haƙuri kawai na samun tukari imanin يجي سوى نعم وقال نساء يحيى بن يحيى قال نساء أبو معشر العطار عن خالد بن زكوان قال سألت ربيع بنت معوذ عن صوم عاشرة لا تنبيع ربيع المعوذ أكن عاد من عاشوراء قال ذكت وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله عليه السلام أيك زكادين في قرى الأنصار أتكين قواتي أيك سقويك نمت أنا مدينة في جوابي فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال wancan ya gabata amma nan yace wa nasma'u lahum al-lu'ba mu muka kera musu abun wasa min ayyun na audiga fa biyi bihi ma'ana sai mu tafi da abun wasan fa idan sa'aluna ta'am da sun tambaye mu abinci a tsina humul lu'bata kaga sai mu ba su abun wannan wasa tulhihim dan ta dauke musu hankali hatta yutimmu sawmahum har su cika azumin su babu nahi an sawmi yawmil fitr kan shi komai fa koya ba ce komai ma ya koya ya komai za ka iya koya ranka karatu da je ɗauka waye ka zai ɗauka in ka dauko uwa mai ashar ita ma duk ɗanka zai iya duk wani abu da ake zai koya a kula da kyau babu nahi an saumi yawmi yawmi fitr an hana a azumci ranar karamar sallah wa abu adha an hana a azumci kuma ranar babbar sallah babbar sallah ba a azumi a ciki kwata-kwata ba a yi to ko da azumin kafara ne to sai aji in ya ba da baya gobe sai a ɗora, shi nan wani kina wannan rana ba za a yi ba Shi ne da ce mafi kyau ne a ya ƙwari قرأت على مالك عن ابن شهاب وعن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت لعيد لا شعيدي مع عمر بن الخطاب ترد عمر الخطاب رضي الله عنه فجاء زياد بن سلاي صلى لمتاني ثم صرف إدر فخطب الناس عمر يوم متاني ce فقال شيء إن هذين يومان wannan fa yini ne guda biyu na babban sallah da karamin sallah na har rasulullahi sallam alaihi sallam ya hani an siya mihima akan azumtar su yawan fitirikum shine ranar buɗe bakin ku ranar karamin sallah kenan min siyami kuma ranar da ku bude baki daga azumin ku wal akhar ɗaya yini kuma yawmun da fi shine yinin da za ku ci a cikin ta min nusu kikon daga layin da kuka yi. Wa ƙasa sa yaya aimiru ya aya, wa alƙaratu alamati.